ganin yadda a yanzu ma ake samun yawaitar hare-haren kunar bakin wake ne ma yasa gwamnatin jihar adamawa kiran wani taro na masu ruwa da tsaki wanda ko ya kunshi shugabannin hukumomin tsaro da na al'umma domin neman bakin zaren inda a wajen wannan gangami aka faɗakar da shugabannin al'umma game da matakan da ya kamata ke ɗauka a yanzu alhaji ahmad tankuningi da ke zama daraktan hukumar tsaro ta farin kaya wato sss a jihar adamawa na ma cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wajen taron. kuma ni na sa a gwamnati da dole sai kokari ana aka tsaya ta labarin aka zo aka su a bata a himmar gwamnati aka ta labarai marasa kyau Ko Allah wajibi na kan dukkan mu roƙi Allah akan halin da muka samu kamar to sai dai kuma a jawabinsa gwamnan jihar adama sanato muhammadu bindo umaru Jibrilla ya ce nan ba da jimawa ba ne jihar adama za ta ɗauki bakoncin wani babban taro da za a gudanar game da haka tsaro a najeriya to amma da farko ya roƙi al'umman jihar ne da suke sa ido game da abubuwan da ke kai komo mutanen adamawa kowa ya mayar da hankali yanzu kowa polisin kan shi ne in Allah ya rana da sati biyu Najeriya za su haɗu a Adamawa za mu yi wannan summit domin ba komai ba domin talakawa Adamawa ne da talakawa Arewa da mutanen Najeriya. Baya daga shugabannin addini da na al'umma hakanan kuma kungiyoyin da ke tallafawa jami'an tsaro a yaƙi da masu tada kai baya na boko haram da suka hada da maharaba da kuma 'yan sintiri wato 'yan banga da ma 'yan kato da gora wato civilian jta ba fa basu a baya ba alhaji bako kurna kwamandan 'yan sa kai na civilian jta ya ce za su ci gaba da bada nasu gudumawa to amma kuma ya ma bayyana wasu matsalolin da suke fuskanta ne na rashin samun tallafi daga gwamnatin jihar. so yana da kyau jami'an tsaron mu kamar yadda da muke cekin a fara yin cekin akan titi mashigan gari ba cikin gari muke nufi ba kamar jabi lamba duk motan da zai shiga a yi cekin kamar akwai fafore muna da checkpoint a dinga cekin numan kam dama uwa uba ne kowa ya san da wurin ana yi kuma muna samun nasara a wurin fiye da yadda ake samani kamar numan muna samun mutanen banzan nan kamar sangere futi road sai dai mu muna rokowa gwamnati ta kula da mu muna da mata da yara ta bar mu kara zube kuma aikin nan in dai dan kudi ne ba za mu yi ta ba domin Allah mu muke amma muna bukatan kulawa ba dai ma kammala taron ba sai da mukaddashin kwamandan rundunar sojoji na 23 da ke Yola kanar AA Popula ya ma mika jadawalin wasu sunayen kungiyar Boko Haram da gwamnatin Najeriya ke nema ruwa a jallo The photographs will be placed in various places to be given to media. Bari na yi amfani da wannan dama na mika maka ya mai girma gwamnan wannan jadawalin da ke dauke da hotunan yan kungiyar Boko Haram da ake nema ruwa a Jallo kuma duk wani wanda ya ga ɗaya daga cikin su to ya taimaka ya sanar da jami'an tsaro amma abin mamaki ne ciki ko hada ƙananan yara to fa dole ne mu hada hannu domin magance ayyukan ta'addanci a Najeriya. anybody that will identify among these uh, Boko Haram terrorists that the information could be given to us so that we we'll pick them in time before they cause damages in our society. a cewar kwamandan rundunar soji na 23 da ke yolan kamar yadda alkaluma ke nunawa jihar adamawa kawai yanzu ta ma fuskanci hadarin kuna bakin wake kusan su hudu a kasar watanni biyar lamarin da ya ja asarar rayuka masu ɗimin yawa yayin da wasu da dama kuma har yanzu ke kwance suna jinya ibrahim abdulaziz Sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya